ce nan manzo Allah bai ce ka je ka rama sallolin da kai a baya ba kuma manzo Allah sai ya koya masa sai ya gwada ashe abinda mutum yi a baya bisa rashin sani ba a ce ya rama dalili na biyu lokacin da aya ta sauka Allah ce wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr ku ci ku sha har sai farin zare ya bayyana gare ku daga bakin zare daga alfijir sai wani sahabi ya bayyanci zare ake nufi fari da baki kai ta cin abincinka kai ta shan ruwanka da azumi ba za ka daina ba sai in ka daga fudu ka kalli zarurka guda biyu ka iya tantance bari da baki to shine za ka daina da aka yi samu zare guda biyu ko igiya guda biyu sanya karkashin fudu? fara da baka ita cin abinci yana duba sai da ya ga gari ya sha ya iya gane ga fara ga baka ya daina ya je ga manzo Allah manzo Allah ya dariya ce wannan matashin kan naka yana da fadi sai maza Allah ya gaya mai abin da ake nufi duhun dare daga hasken alfijir kun ga maza Allah bai ce to ba wannan azumin ba dalilai suna nan da dama da haka in sallar da kai a lokacin baka sani ba ba da ganganci kai ba sallar ka tayi sai dai a gaba in kai to baka da sallah tun da ilimi ya zo maka mutum zai iya sanya gawa tsakaninsa da alƙibla idan yana sallah ko ko ya haramta dogaran da hadisan da karanta idan mutum zai yi sallah to bai kamata ya zama akwai gawa tsakanin shi da alƙibla ba matukar ba sallah zai mata ta gawa ba sai dai idan babu yadda za a yi duk gurin gawaki ne amma in dai da yadda za a yi to gawa tana gefe ka kuma gefe ka kalli alƙibla kai sallah ka wannan shine abin da yake daidai ba buƙatar a sanya gawa ka da alƙibla wanda ya ce shi ne sallah a ban ɗaki ba ta da kyautu ya alwala fa alwala babu laifi ya halatta kai alwala a ban ɗaki duk wasu malamai suna karhantawa amma dai in ka duba malamai na cewa idan wankan janaba ka zo yi ana yin alwala a ciki wannan alwala da zaka yi a wankan janaba in baka rore ta bai halatta kai sallah ne kuma ban daki kai ta imamu bai haƙi habba biye akan haka wasu malamai suka ce ko da baka yi alwala ba in dai wankan na janaba ne ka zo da niyyar wankan janaba to alwala ta shiga ciki da haka in dai yi alwala a ban daki ba abin da zai hana alwala a ce ba ba sallah ce ba a yi alwala ya halatta abin da jariri a gida a'a shi ma makabarta ya halatta a kai shi ba a san binne mamaci a gida dan ka binne mamaci a daki ko wuri ki gurin ya zan ba za a yi sallah gurin ba kuma babu hikima abin da yasa shari'a ta hana binne mamaci a gida zai dinga jaddada bakin ciki in yau duk iyayenmu da suka rasu a gidaje aka binne su kullum da mun ga kabarin sai mun tuna sai mun yi kuka sai mun yi alhini sai zama da'iman mutum yana cikin damuwa to hikimar cewa a kai makabarta kai ma taron ran zaka sarara domin zaka zama ba kamar kana ganin kabarin yau da gobe ba to kuma sannan hatta tuna mutuwa din idan ya zama ba a manta da ita da rayuwa ba za ta ba inda ba ma manta da mutuwa ba za mu iya rayuwa ba amma mantuwa da mutuwa ne zai sa kusanci iyali manta da mutuwa ne zaka ci abinci ka ji daɗin shi duk irin daɗin abincin kana ci in ka tuno mutuwa sai ka ji bai da daɗi to kaga akwai hikima kenan da haka ba abin ne jariri a gida sai dai idan ba gurin da za a binne shi ba wani guri mutum yana rayuwa kasashen da inda za a binne mutum masu yansu ya kuma bai da kuɗin da zai sai gurin da za a binne shi amma a gidan shi yana da inda zai saka shi to wannan kaga wani abu ne daban amma in ba haka ba kai shi makabarta wani ya ce ya ji an ce suratul munafiquna suratul mu'minuna kuma kamata ya ce suratul munafiqina suratul mu'minina to amma na ya ji an ce munafiquna ba idza ba bai zan mu muzafi dai ba wannan hikaya ake kiran shi babin hikaya ne ma'ana surar da aka hakaito sunanta almunafiquna surar da aka hakaito sunanta alkafiruna suranta almu'minuna da aka babin hikaya ne a babin hikaya ya halatta ka bar suna yadda yake ba tare da kai irabin shi ba in mai tambaya ci gaba da karatun luga ko karatun nahu zai lura da irin wannan yakan zo a babin hikaya wanda ya ce a masa yadda manzo Allah yake taimama a aikace mun yi a karatu bugu ɗaya ne za ka yi in kai bugu sai ka ma'ana karkaɗe ko ka shafa wata riwaya kai busa ko kuma ka karkaɗe hannunka ma'ana ka tabbatar ba na abin da zai cutar da kai sai ka shafa fuskar ka gaba ɗaya sai ka shafa kuma tafukanka iya tafin hannu kurin banda zira'i da magana ingantacce ganin taimama ta kare bugu ɗaya ne ingantacce mun yi a cikin karatu wannan ya ce ilimin qur'ani da ilimin hadisi da ilimin fiqh wanda ya kamata mutum ya zurfafa to ana abin da zan ce maka ilimin alkur'ani da ilimin hadisi shine ilimin fikihu ma'ana wanda ya san alkur'ani ma'anonin alkur'ani kyakkyawan sani ya san ma'anonin hadisi kyakkyawan sani shine ake kira fakihi shine wanda ya fahimci addini shi sa madan manzo Allah man Allahu bihi khairan yufaqihu fi dini wanda Allah ya nufe shi da alkhairi zai fahimtar da shi addini ba ana nufin zai zama yana da ilimin fito ba a'a zai fahimci addini gaba ɗayan shi da aqida da hukunce hukunce da komai da haka in dai har kayi karatun alqur'ani ka kuma san ma'anonin shi ka karanta hadisi ka san ma'anonin shi to ka zama fakihi kamar Imam Malik kamar Imam Ahmad kamar Imam Shafi'i kamar Imam Abu Hanifa duk waɗannan sun san alqur'ani sun san hadisi su ne hau. daga baya ne ake bambance a ce ga fakihi ga muhaddisi amma a malaman farko duk inda ga malaman hadisi inda ya tumbatsa tun malam fito ne ka karanta fatahul bari kaga ibn hajar mai bulugul maram yadda yake bayanin hukuncen hukuncen addini a cikin fatahul bari amma aka ce wani bangare yayi takhassusi wani bangare yake banta da shi a ilimi sai a ce hadisi amma kuma bai ya san addini to da haka da anan mai tambaya kamata wani ilimi ya kamata a fara da shi abinda ake so ga farkon wanda zai fara neman ilimin addini ya fara sanin alkur'ani ya fara karatun alkur'ani ta za ga duk magabata za ka ce ya haddace kur'ani yana dan shekara bakwai ya sauke kur'ani yana ɗan shekara kaza ka fara koyan alkur'ani ka iya koda baka haddace ba sannan sai ka biyo kuma da sauran abubuwa a hankali a hankali wannan ana magana ga wanda zai fara yin karatu matashi ko ɗanka ne ya zama cikin abin da za a fara mai da shi bidaya ya zama akwai alkur'ani a yi kokari a samu alkur'ani sannan sai a shiga sauran ilimin muka amma in kana maganar keɓantuwa mutum ya kware a wani fage saboda rauninmu ne yanzu ya sa ake cewa mutum ya kware akan kaza banda kaza wani malami yana ce an ka an ce mutum kwararre ne akan ilimin hadisi kwararre ne akan ilimin ulumul qur'an kwararre ne kan ilimin lugha yace rauni ne in ka isa kowane fanni ka kware a cikin shi shine yace wannan shine tumbatsa a jin an zo hadisin kana da ido in an zo fiqhun kana da ido in an zo wannan to amma zamani ya zo mana sai ga wai ko a ilimin zamani ba a ce wanne ya kware a kaza wanne ya kware kaza amma in so samu ne kowane bangare ya zama kana da wani fanni kana da wani ido a ciki kowane ilimi yana da tushe to ya zama kasan tushen musamman na addini da haka in so in mai tambaya na tambaya kan cewa wani ilimi ya kamata ya kware a ciki to wannan yana koma zuwa ga abin da ya fi sha'awa in kana da sha'awa ka kware a bangaren abin da ya shafi hadisi fannin hadisi tsantsa to akwai litafi da zaka shiga kai tai in kana sha'awa ka kware bangaren tafsiri akwai litafi suna nan da abin da ya shafi ulumul qur'an amma dai kada ya zama kuma ba ka da ido a sauran fanni shi malamin addini ana so ya zama yana da ido a tafsiri yana da ido a hadisi yana da ido a usulul fiqh yana da ido a lugha wannan shine amma duk malamin da zai zama bai da ido a tafsiri tsabar hadisi ya sani kuma zai iya inganta ya raunana amma bai san fikin hadisi ba wannan da sauran shi shi ilimin addini yana so sai dai ba lallai ka kware yadda wancan zai kware akan wannan fanni ba amma ya zama in ka zo kana karanta hadisi ka san fa'ili ka san maf'ulun bihi ka san mubtada ka san khabar ka san kana wa akhawatuha ka san inna wa akhawatuha ka san waɗannan ilimin muka waɗanda su ne mabade in a ilimin matsala ne ka san meye sahihi ka san da'ibi ka san hasan ka san me ake nufi da mursal mu'an'an mu'udal mu'allaq irin wannan istilahat din duk ka san su in an zo bangaren usulul fiqh ka san az-zahir ka san an-nas ka san al-mujmal ka san al-mutlaq ka san al-muayyan duk waɗannan abubuwa ka san su haka ake so amma kwarewa a ciki kana iya barin wannan kuma Allah ya mai fice a ciki je ya kware a ciki wallahu a'lam wanda ya ce na jashi sarkin habasha da ya rasu manzan Allah ya masa sallah alhali yana fuskantar garinsu to mu ma halatta mai haka wannan riwayar yana fuskantar garinsu bata inganta ba alƙibla manzan Allah ya kalla da zai wa jashi sallah salatul ga'ib manzan Allah ba inda habasha take kalla ba sallar jana'iza sallah ce alƙibla ake kallo da haka alkibla ake kallo ba magana a kallo wani gari ba wanda ya ce abubuwan da suke tsarkake najasa ya ji na ce akwai ruwa akwai iska akwai rana wannan domin shakaratun shi a ma baya akwai abin da iska misali da muka ce iska yanzu in mutum ya zo yi ne asarin inda ya yi ne gurbin da ya yi ne za a iya ganewa ce ina eh, wani ya yi ne amma kila ka zo ka tarar rana ta da gurin ya bushe to ya tsarkaka ko ka tarar a'a iska ta zo ta shafe gurin shikenan ko ta tafi da warin gurin ko wani abin da ya yi wannan mun yi shi a karatunmu na can baya da abin da ya kama da wannan wanda ya ce wurin da ake yanka dabbobi to idan saniya mai ciki aka yanka ta wai ana fede ta ɗauko kuma ɗan a fede a ka a sayo da mutane wai mai hukuncin wannan babu laifi hadisi ya zo za Allah ce na zakatul zakatul ummi ko zakatul ce zakatul bahima ko kalma makamancin wannan zakatu janiniha ma'ana yankan da aka yi wa uwar shine yankan ɗan da haka idan tinkiya na da ciki ko saniya ko ma'ana wata dabba da ake ce aka zo aka yanka ta wannan yankan da ya halatta a ci namanta shi ya halatta a ci naman ɗan tayin da yake ciki sai dai a babin adalci idan mutum mai siya ya zo ba ne ya ga masa wannan naman na yan karamar dabba ne ɗan tayi ne wannan kuma naman dan wani in ya sani ba zai siya ba kaga in ka ɓoye in ka boye mutum to ka sai mai a matsayin nama ne na karamar dabba ya ce yana santi kaga ba kyauta ba amma in ya ci halal ne ba haramun ne, matukar an yanka uwar duk da akwai malaman da suke da bayyanta ita ma dan sai an yanka amma dai magana rajiha in aka yanka uwar aka samu dan bai da rai a ciki shi ma halatta ce babu laifi a shari'a shi kuma wanda yana cewa wai Allah ya jarrabe shi da yan ruku a kawo gidansu kuma bata ta son yin sallah bata jin nasiha ko faɗa. duk wani cin mutunci ba ta jin shi amma kuma tana jin duka an da ke ta tana tana yin ko abin to waya zai mata a babin tarbiyya dai ba a so ya zama duka ko yaushe da haka tunda da tana jin duka ba za a ce ke ta dukanta ba wata ran kai dukan wata ran kai fada wata ran kai nasiha dan shi mutum in kai ta dukan shi to zai kai matsayin da kuma komai za a sai da dukan kuma yadda ban san shekarunta ba yanayi ne matakai matakai ne mutum yake bi da haka kila tana yanayin da sai an yi haƙuri babban abin da za ka yi gurin da ya kamata in ta abin da ya cancanta a dukan sai kai duka shi ma kai wuce shari'a wasu malamai na tsananta suna cewa kai wuce duka goma bulala goma da shekul islam yana cewa hadisin da suke dogara da shi ba zai zama hujja ba amma dai kuma ko a nan a babin ladabi ma bai kamata wuce goma ba kuma ba a dukan fuska sannan kakkai dukan da zai dinga fasa fata yana fitar da jini wannan ba ya saba abin da ake so shi amfanin duka a babin tarbiyya tsoratar da wanda ake tarbiyya shi yasa wani sa'in suke cewa ko abin dukan ka ɗauko kaga ya tsorata to ya wadatar in kai duka ɗaya biyu kaga ya tsorata to ya wadatar ba irin dukan da wani za ga ya kawo mutum kamar ya kashe shi ba to ba za mu ce ki ta dukan ta ba ka yi dukan a gurin da ya cancanta a yi dukan wani sa'in kuma ka yi mata nasiha ran kuma ka yi mata addu'a ka dinga yawantawa da yi mata addu'a hanyoyin da za ka yi ta bi wajen wannan wani sa'in ma ana tarbiyya da lallashi da ma'ana kwadaitarwa targibi ce to in ka lura sai ka duba abin da take matukar so sai ka ce kin ga saboda ba kya sallah ne nake sai miki kaza amma in dai kina sallah naga kina sallah akan lokaci to zan sai miki kaza wannan din usubi ne na tarbiyya duk da da mutum yake mu za ga aka sawo sa ba irin wannan amma yana da kyau yanzu wani wani za ga yana da ya budurwa ta tasa ta kai shekara 15 16 sai ga wai bai so yi mata magana sai dole ka ja ta jika ma'ana ka ta dinga jin cewa kai har yanzu babanta ne ba wai wani ajinabi an anha to haka yaron da ya zama yana da baya jin magana wani sa'in yau da gobe idan kana jin shi a jika kuma zai zama ba ma zai soya abin da zai saba maka ba amma kuma ba jan kuma da zai kai shi shi kuma ya sangarce ba ma'ana dai ana haɗawa ana targibi ana tarhibi kamar da ƙur'ani yake wa mabiya kur'ani wata ranka karanta wasu ayoyi sai ka dauka ba rahama karanta wasu ayoyi kuma sai ka ji targibi ne kwadaitarwa ce kisa Allah ya magana wuta sai ya magana janna to haka ake so wajen tarbiyya wanda yana cewa babu rabi ne suke karo ɗaya daga cikin fasinja aka yi jifa da shi gefen hanya kafin jama'a su ka ɗauki sai kuma ne toho a guje ya bi ta kansa to an ɗauke zuwa asibiti kafin zuwa a ga likita ya rasu to daga cikin su ukun wane ne kafara ko diya ta hukunci wanda ya take shi ai in dai ga wanda ya yi mubasharar kisa to ba dora wanda ya biyo ba shi wannan da ya take shi din ai shine yanzu ya zama wannan duk da sanadiyar wancan ya faɗo amma kuma wannan da ya take shi da haka wanda ya taka din shi zai kafara take kan shi da da wannan akwai shige irin wannan matsala sun yi sabani kan cewa mutum ne ya faɗa rami bai mutu ba sai wani ya faɗo kan shi bai mutu ba sai wani ya faɗo kan kan na biyu har aka samu zuwa na biyar na biyar yana faɗowa sai na can kasa ya mutu to waye kashe shi to irin wannan masa'il din ko ko a biyo mutum ko wani ya biyo mutum yana biyo a jan gurin gudun ya tsere sai faɗa inda zaki yake sai zaki cinye shi to kaga anan suka ce zaki ba za a iya caye kafara ba ko ba za a ce idan suka ce to wanda ya biyo shi ya ko ba kan shi amma a wancan masahidin da suka ce ai za a iya cewa wanda ya yi take shi din ya kafara shi za suka ce ka'ida ce ta malam fiqh idan wanda ya yi mubasharar laifi mahalli ne da za a iya ɗora mai hukunci to shi za a hukunta ba wanda ya yi sababin ba amma in wanda ya yi mubasharar laifin baya mahalli ne da ba a ɗaukan hukuncin wanda ya koro shi za a yi wannan idan ya zama na ga wanda ya koro shi yana ya biyo shi a guje yana bin shi sai kuma zaki shi ma ya a gaba kun yanzu zaki yanzu ya ci gaba da kora shi sai ya fada can gurin wata dabba sai ta halaka shi kaga sai mace zaki ne koro shi amma asalin waye koro shi wane ne to wancan za a dora wa tunda waɗannan wanda yake tsakani din ba za a iya tadmini shi ba da haka ne a wannan sura da faɗa ya koma zuwa ga wanda ya taka wannan mutum har ya mutu amma in taka shi sai zama takun da ya yi mai da aka zo an iya tantancewa yana da ya zo ya taka ko dan yatsan shi ne amma lokacin da wancan da ya yi karo ya bugo shi ya bugo shi ne ta kakan shi ya tsage kila kafin wannan ba ya zo ya mutu to kaga ga wanda ya kashe shi na, ba magana wannan da ya zo daga baya domin ya kamar mutum da ya riga ya mutu wani ya zo ya ta kashe bai sani ba kaga ba za ka ce ka fara dan ba shi ya kashe shi ba wallahu ta'ala a'lam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka